إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة صلى الله عليه وسلم عن كربورة عبد الله بن عباس الله يكرم مسجد inna nabiyya sallallahu alaihi wa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su dara tabbata a gare shi wa qatali madinati zal hulaifa ya saka zalhulaifa ya zamo mikatin mutanen madina wali ahli shami juhfa mutan sham kuma juhfa wali ahli najd karnal manazil mutan najd kuma inda ake cema karnal manazil wali ahli yaman ya lamlam mutan yaman kuma aka saka mikatin ya zamo ya lamlam to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya tabbatar da haka ku mutanen gari kaza ku mutanen kasa kaza ga inda za ku dauni kati ku mutanen kasa kaza ga inda za ku dauni kati sai ce hunna lahunna waɗannan mikatoci mikatin da aka saka wa mutanen waɗannan kasashe shi ne wajajen ne mikatin su waliman ata alaihinna min hinna. haka kuma duk wanda ya je yin aikin haji ya biyu ta waɗannan kasashe mikatinsu ne zai zamo mikatinsa misali mutumin Najeriya ko mutumin Afirka ko mutumin Yaman ko mutumin kowa ne ne zai aikin haji da saukan ka jidda aka ce a ba makka za a shiga ba sai an je Madina to ka huta ka fita cikin sabani na ɗaukar mikati a jidda sai ka je Madina ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je kai manzon Allah salati kai sallah kai ma manzon Allah ziyara kai salati kai sallah a masallacin manzon Allah gurgurdan yadda Allah ya hore maka to duk sa'an da zaka dawo duk sa'an da zaka shiga makka daga mikatin mutanen madina din kai ma za ka ɗauki harami shi kenan ka fita cikin sabani sawa'an ko ina ka fito don mikati mikati mafi tsawo shine mikatin mutanen madina shine manzo Allah yake hunna lahunna ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد العمرة من أراد الحج والعمرة duk wanda ya nufi yin aikin haji ko umra nan zai ɗau mikati in ma ka biyo ta mikatin kasarku sai ka ɗauki mikati ko ko a'a ka bi ta wata kasa cikin kasashen da manzon Allah ya saka musu mikatin su to kai ma wannan lokacin ba za ka yi aiki da mikatin kasar ka ba sai ka ɗauki mikati daga inda wannan kasar da manzon Allah ya ayyana kamar mutum zai fito daga sham ko zai fito daga najin ko zai fito ya zamana ta madina zai biyo sa'an nan ya bi hanya makka zuwa makka to sai ya ɗauki mikati daga mikati mutanen madina haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa man kana duna zalika sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ke zaune inda kafin a kai mikati ma'ana daga inda kake zuwa makka babu wani mikati sai manzo Allah ke inda kake nan za ka mikati فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة حتى أهل مكة من مكة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي هر متان مكة دقا مكة ذات أو هرمين ين أيكين حج dangane da masu tambaya ina ne mikatin mutanen Najeriya mikatin mutanen Najeriya ba za tunda ba ta kasa za ka bi ba ta jirgin sama kuma mikatin ya dace da daidai sama ta kan ruwa za ku bi an ce masu jirgin sama kowane jirgin sama suna fada sai dai ba lura ba ko in ba damu ba amma an ce in suka kai suna cewa saura minti biyar ko minti goma akwai wurin mikati ko da turanci ko da ba ko da arna ne masu gamin jirgin an ce suna fada yasa babu wani babu wani rikici da sun ce saura minti biyar ko minti goma sai kai kirda lokacin taci misalin wannan sai ka dauki harama in ya zamo zai wahala kin ka ce ka ankara zai shige to wannan lokacin da minti uku ne in ka dauka sai ka sai ka sai ka yi kabbara ka allahumma labbaika saboda cewa in kai jinkiri za a wuce ya zamo zai wahala kenan to in ya zama kuma to wannan an ce babu damuwa waɗanda suka ce ba a san likatin ba ba a sani aka ce ba su damu ba ne amma duk waɗanda ke jan jirgin sama suna faɗa suna cewa an kusan likaci shi sa kowa ya mai da hankali in ba a kula ba hukuma alhazai su tuna mutane su nasarwa masu jan jiragen sama babu miqati ahli almadinati wa la yuhilluna qabla dhil hulaifa yake babin da ke bayanin miqati mutanen madina ba za su dau haraman hajji ba ba za su ce labbaik allahumma labbaik hajjan ko umrata ba sai in sun kai dhil hulaifa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الزهفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yuhillu ahlul madinati min Hulaifa. mutanen Madina sun kai Hulaifa, ana ce da shi abaru ali hanyar da za ku bi zuwa Makka akwai alama an maida wajen gahawa wajen sauka da gidaje duk sa'an da ka kai wurin kowanne lokaci ne a cikin kwanakin kwanakin shekara za ga mutane wurin wanda za shi umara da in lokacin haji ne ma za ga mutane cike a wurin kowane lokaci har a dawo da daga aikin haji yasa wannan ba koyi yake ba da an kai wajen shine ake daukan harama abinda ake nufi da daukan harama cewa labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan ko hajjan umra wa ahli shami min al-juhfa mutan kuma daga juhfa wa ahli najd min qarn qala abdullah sai abdullah dan umar yace wa balagani ya iso mini naji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam shi iya abin da yake kenan amma ya ji an ce manzon Allah ya wakkata ya ce mutanen yaman su dauki harami daga yalamlam su dau harama daga yalamlam babu muhalli ahli shami yace babin da ke bayanin inda mutanen kam za su dauki harama قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجهفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمحله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها كما حديث اللي قباتا يتي أبن دي أبن دي أنا نفر دي بمتا وهن لهن ولمن أتى عليهن وشيء من غيرهن نيتي من غير أهلهن كما حديث اللي قباتا منظر الله يا سكا مقوة